Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana kuka lalubo a kan mita 49 ko kilohas 6,170 da kuma mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye ta manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC ke muku marhabin lalai a wannan safiya ta Litinin 19 ga watan Janairu shekara ta 2026. Ga kanun labarai. Wani jirgin ƙasa mai saurin tafiya ya goce daga kan layin dogonsa ya kara tare da tura wani jirgin daban daga kan layinsa na dogo a yankin kudancin Spain. inda hukumomi suka ce mutane akalla 21 suka mutu. Hukumomin tsaro na kasar Libya sun kubutar da bakin haure fiye da 200 daga wani kurkukun sirri da aka gina a ƙarƙashin ƙasa a garin Kufra da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Hukumomi a ƙasar Uganda sun maido da wasu layukan intanet na ƙasar a cikin daren Asabar to amma kuma har yanzu ana ci gaba da toshe kafofin sada zumunci. Toma Dalla zai yi wuya majalisar da aka riga aka yi mata farashi aka saya aka biya kuma suka soke kuɗi a aljihu ba na ji za su iya buɗe baki shi wani ba. Dr. Usman Bugaje kenan za mu kawo muku hirar da ya da Yusuf Aliyu Harande. Gwamnatin jihar Yobe ta ba da umarnin rusa shaguna a kasuwar Damaturu. Muna tafi da shirin ga fili ga doki, sannan mu leƙa fagen wasanni. amma da farko sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga labarun na mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Wani jirgin ƙasa mai saurin tafiya ya goce daga kan layin dogonsa ya kara tare da tura wani jirgin daban daga kan layinsa na dogo a yankin kudancin Spain inda hukumomin 'yan sanda suka tabbatar da cewa mutane akalla 21 sun mutu zuwa yanzu wannan hatsarin ya faru a kusa da Adams a lardin cordoba inda gidan talabijin na kasar television espaniola ya kara da cewa mutane 100 sun ji rauni guda 25 daga cikinsu mummunan rauni Gidan talabijin na Espaniola ya kara da cewa direban ɗaya daga cikin jiragen wanda ya taso daga Madrid a kan hanyar zuwa Huelva na daga cikin waɗanda suka mutu. Kamfanin da ke tafiyar da layukan dogo na ƙasar Adif ya faɗa wata sanarwar da ya bayar ta shafin sada zumunci cewa jirgin da ya fito daga Malaga a kan hanyar zuwa Madrid shine fara kauce malayin dogonsa a garin na Adamus. ya fada kan ɗaya layin dogon ya kara da jirgin da ya taso daga madrid a kan hanyar zuwa huelva kamfanin adab ya ce hatsarin ya faru da karfe 6 da minti 40 na maraicen kasar kimanin minti goma bayan da jirgin farko ya bar cordova ya doshi madrid kamfanin irio wanda ya mallaki jirgin kasan ya bayyana jimami da mummunan takaicin abin da ya faru ya kuma kaddamar da shirinsa na gaggawa na yin aiki tare da hukumomin da abin ya shafa wajen tunkara wannan lamari. Hukumomin tsaro a ƙasar Libya sun kubatar da bakin haure fiye da ɗari biyu daga wani kurkukun sirri da aka gina ƙarƙashin ƙasa a garin Kufra da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar inda aka tsare su a cikin wani mummunan yanayi. Wasu majiyoyin tsaro guda biyu a ƙasar sun ce hukumomi sun gano wannan kurkuku da aka gina mai zurfin mita uku a ƙarƙashin ƙasa a garin na kufra wanda wani madugun 'yan safaran mutane na libya yake gudanar da shi ɗaya daga cikin majiyoyin jin ya ce har yanzu ba a kama mutumin da ya gina yake kuma gudanar da wannan kurkuku na sirri ba majiyar ta ce wasu daga cikin waɗannan bakin hauren sun shafe shekaru biyu suna ɗaure a ciki ɗaya majiyar kuma ta ce samaman da aka kai ya bankaɗo mummunan laifi na cin zarafin bil'adama da aka taɓa gani a wannan yanki bakin hauren da aka kubutar daga wannan bala'i sun fito ne daga kasashen kudu da hamadar sahara akasarinsu daga kasashen somalia da eritrea kuma sun haɗa da mata da yara ƙanana garin kufra yana gabashin libya kimanin kilomita 700 daga tripoli babban birnin kasar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana hukumomin uganda sun maido da wasu layukan intanet na kasar a cikin daren asabar bayan da aka ayyana cewa shugaba yawar museveni mai shekaru 81 da haihuwa ya lashe wa'adi na bakwai kan kargar mulki 'yan adawa dai sun yi watsi da sakamakon zaben da aka bayyana a zaman na bogi da misalin karfe goma sha ɗaya na daren asabar mutanen kasar ta uganda suka ce sun fara iya hawa kan intanet inda wasu kamfanonin sadarwa na kasar suka aiki da sakonni ga kwastomominsu cewar hukumomi sun ba su izinin maido da intanet to amma kuma za su ci gaba da toshe hanyoyin hawa kan shafukan sada zumunci hukumar sadarwa ta uganda ta ce ta ba da umarnin katse hanyoyin intanet ne domin dakile yada jita-jita da karerayi da yin magudi a lokacin zaben abinda 'yan adawa suka yi watsi da shi a zaman karya. ibrahim alfa ahmed aka ji da labaran duniya Za mu kawo muku kukan wasu 'yan kasuwa a Damaturu game da umarnin da gwamnati ta bayar na rusa shagunansu. Da farko, Dr. Usman Bugaji ya koka kan makomar 'yan majalisar dokokin ƙasa a Najeriya, waɗanda yake gani ba za su iya taka shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu birki ba kan karya dokokin ƙasa, kama daga gayyatar Amurka ta kai farmaki kan ƙasar da wasu batutuwa na ƙasa. Kamar yadda ya faɗa a hirar da ya yi da abokin aikinmu, Yusuf Aliyu Harande. To, ba na sanin ko wani ya yi magana ban gani ba, amma ni har yanzu magana nan da muke da kai ban ji ba, ban gani ba, ban karanta ba, cewa wani ɗan majalisa ya yi yunkuri. Na yi magana da ɗaya da cikin ɗan majalisar da ya ce mani suna nan suna tanadin in an dawo hutun majalisa za su zo da ƙuduri wanda za su gabatar wanda zai dakatar da shi shugaban ƙasa ya ci gaba da irin wannan abin da ya da Amerika to amma me wannan sai an gani ni a sani na zai yi wuya majalisar da aka riga aka yi mata farashi aka saya aka biya kuma suka soke kuɗi a aljihu ba na ji za su iya buɗe baki su wani ba amma kuma tun da ɗan majalisa na ya ce za su yi haka sai mu jira mu ga shin hakan zai yi ko ba zai yi ba. Dokta me kake nufi da cewar an riga an siya an biya farashi an sa aljihu me kake nufi da haka? to ai wannan ya zama ruwan dare kowa ya sani harande cewa an yi amfani da abin da ake ce ma constituency project an bai wa 'yan majalisa kuɗaɗe ba 'yan kaɗan ba ba wai miliyan ba magana billions ake kuma in ka tuna wannan magana ai ta fito har 'yan majalisar da kansu wasu sun fito sun magana a ah, a kan me aka cire ko aka dakatar da ningi a lokacin na har sai da ya wata nawa sa'annan ya koma majalisa ai saboda irin waɗannan maganganun ne ya fito ya faɗi irin waɗannan maganganun ga abubuwan da aka yi ga abin da aka yi zargin nan ya wuce wai ka ce kira shi zargi domin an fito da bayanai da akwai wata mu'assasa da ake ce ma budgeting su mutane ne ƙwararru na harkar tsara tattalin arziki sun fitar da waɗannan bayanan sun ce abin da aka cuccusa a cikin budget ya kai tiriliyan eh, naira a wanda yake na ƙarya ne to irin waɗannan abubuwan na ƙaryan wanda ake sakawa ai su ne ake sakawa da sunan 'yan majalisa su kuma 'yan majalisa an saka masu sai su je sai su karɓe kuɗinsu in ya so su yi aiki in ya so su saka kuɗinsu a cikin aljihunsu su yi gaba ba wanda zai tambaye su wani abu da kwai kuma kuɗaɗe ko yau ɗin na gani a cikin kafofi na watsa labarai ne ana maganar kowane ɗan majalisa tafiya hutuna don su kama bakin su shiru wasu an ba su dala a dubu hamsin wasu an ce dubu talatin duk da yake za ka ce e wannan zarge-zarge ne amma zarge-zarge a irin waɗannan wuraren an sha yin su kuma sun sun tabbata sun zama gaskiya to wannan ɗin ba zai iya zama gaskiyan cewa amma aikin ku ne na 'yan jarida ku tambaye su ko ku yi bincike irin naku na kwakwaf yadda za ku tabbatar mana shin da gasken an karbi kuɗaɗen nan ko ba a karɓa ba. Daga nan kuma sai jihar Yobe, inda wasu 'yan kasuwa a birnin Damaturu suka koka kan umarnin da gwamnati ta bayar na rusa wuraren sana'arsu. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Mustapha Ibrahim ya aiko mana daga can. gwamnatin jihar yobe ta ba da umarnin kawar da duk wasu 'yan kasuwa da suke harabar kasuwar ibrahim gaidam da ke birnin damaturu lamarin da ya jefa damuwa zukatan 'yan kasuwan inda suka bayyana damuwarsu kasancewar a nan suke harkokinsu na kasuwanci kasuwar dai tana cikin birnin damaturu baya ga sabunta shi da gwamnatin jihar yobe ke yi hakan ya sa gwamnatin ta sanar da rushe wasu shaguna da ke wajen kasuwar tare da kawar da masu tebura da ke zama a bakin hanya gwamnatin jihar yobe dai ta yi hakan ne da nufin sabunta birnin jihar da ma inganta hanyoyin gari lamarin da ya sanya damuwa zukatan wasu 'yan kasuwa ta bakin su inda suka bayyana bukatar gwamnatin jihar ta samar musu wasu hanyoyi da za su ci gaba da gudanar da kasuwancin su. Ka sani yana karkashin gwamnati kuma ba mutumin da ya fi karfin doka da oda. Su da mu masu biyayya ne masu yadda da abin da gwamnati ta ce ne kuma muna da kawo kukan a gwamnati ta duba mu da idan rahama wanda damun mun san ita gwamnatin nan kullum aikin talaka ne shine aikinta abinda take nema talaka kuma talaka shine nata so da ka muna kawo kukanmu wannan dukkanin al'umma ne maza da mata wani a gurin nan da kake gani shine hanyar cin abincinsa wani ma yanzu da yake gani he ya fito yau zai samu abin da zai ci da gidansa wani kuma da kake gani kayan da zai zo ya karbo zai zo ya kasa ya sayar ya samu abin da zai samu ije ya kawo mai dukiya dukiyarsa ya zo yau an waye gari Allah ne kadai ya san iya asarar da za a iya yau din nan aka je a zo a tasa wayan nan gaskiya an ci ba don kicin mai mutum yanzu ya tashi daga kalallawa wani ma zai tashi daga can ma ba ya zo nan ba wajen sai da abinci in ba nan din ba wani ma wannan temporary da kika gani zai kwana kuma muna da musamman kwamiti wanda a nan in aka zo aka ki neme mu muna iya bada. da jini fi sabilillahi confirm haka ne to don haka ne gaskiya muna rokan gwamnati mun mata biyayya abin da muke so dan Allah dan annabi mana muna neman alfarma a gare tare yanzu mu dai muna sana'a a familin nan hekara da hekaru. muna cin abinci a gurin nan ba mu san me ya faru ba kawai an zo an ce mu ɗebe kayan mu ba mu san abin da yake zuwa yake dawowa ba kuma ba a nuna mana inda za mu je mu ci abinci ba muna da ƴaƴa muna da iyaye muna da iyalai bila adadin akwai marayu suna nan barkatai an ce mu cire kayan mu mu bar guri mu daina cin abinci a guri kuma ba a nuna mana inda za mu koma ba eh mu kuma gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba har ga Allah tunda ba a nuna mana inda za mu je ga almajirai ƙarƙashin mu ga tsofi ta gwamnati ta nema mana inda za mu je mu taru mu zauna mu ci abinci mun nema sun hana mu to kuma kasuwa duka ba ɗaya ba ne akwai bambanci ne da kasuwan waje da kasuwan ciki eh? duka bakin kasuwa ne kuma kasuwa ne har zuwa yanzu gwamnatin jihar yobe bata ce komai akan kiraye kiraye da jama'a ke yi ba yanzu haka dai mazauna birnin damaturu da kewaye na ci gaba da tofa albarkacin bakin su da ma yadda lamarin ya zo musu bakatatan ibrahim mustapha gta hausa amurka ke magana Masu tsaro kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasiru Adamu Elikaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana, barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki. Sabon shirin zai duba shin wani shiri APC ke yi don tinkarar sabuwar laimar adawa ta ADC a babban zaben 2027. An samu 'yan siyasa daga jam'iyyar PDP da ma APC na shiga jam'iyyar ADC. da zummar kalubalantar APC a babban zaben. Kama daga ɗan takarar PDP a 2023 Atiku Abubakar, Peter Obi na Leba da ministan shari'a na gwamnatin APC ta marigayi shugaba Buhari wato Abubakar Malami sun shiga ADC. Masu sharhi na ganin tsarin da APC ke bi tamkar maimaita salon PDP ne daga 2003 zuwa 2015 inda da kaga ɗan siyasa ya sau sheka harin lashe zaɓe yake yi ko ma zama a gwamnati da ke kan karagar mulki. masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya tsaya a kwarin kunya kan wannan yanayin. masanin kimiyyar siyasa dr abubakar kari ya ce babban burin akasarin 'yan siyasa a najeriya shine makalewa kan mulki kuma ko inuwar kowace jam'iyya ce dan yakan zama kowace jam'iyyar ta samu dama za ta so ta yi tasiri ko da hakan ya saba da muradun jama'a su tsoronsu shine wannan tsari dai da muke bi tun daga 1999 na kacaniya da magudi su ne suke so har yanzu a ci gaba jam'iyyar apc alan misali ta jin tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta sakiyar da ruwa ne wato kamar ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa sai amfani da wannan tsari su kayar da ita ita ma jam'iyyar pdp an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu su suna ganin cewa gara a ci gaba da wannan tsarin akan kawo wannan canje-canje da ake yanzu mu shiga sabuwar muhawarar mu tsakanin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da jami'in ofishin adc na kasashen ƙetare mai gari bello kasimu duk masu muhawarar biyu tsaffin 'yan majalisar wakilai ne kuma sun yi cpc ta marigayi shugaba buhari bari ma mu fara da kai honorable mai gari bello ku ne yanzu kuke ganin kanku a matsayin kamar wata ko in ce babbar jam'iyyar adawa a najeriya wani shiri kuka yi wa tinkarar zaben 2027 din nan wato jama'a masu sauraro assalamu alaikum ba wai kaɗan daga yan cikin jam'iyyar apc ba mafi yawa cikin yan jam'iyyar mu ta cpc wadda shi wadda muke mukabala da shi ko muhawara da shi shi ma yana cikin wannan jam'iyya yawancin mu duka eh, state chairman sai mu kusan guda talatin a fadin Najeriya da wasu cikin shugabannin ta a matakin tarayya duk suna cikin wannan jam'iyyar ta ADC. sannan shiri ba ma muka shirya ba wai jam'iyyar adc ta shirya wa zaɓe mai zuwa ba fa yan najeriya ne suka shirya wa zaɓe mai zuwa ya kamata mutane su fahimci wannan su gane cewa yanzu fa faɗan ba wai jam'iyya da jam'iyya ba ne tsakanin yan najeriya ne da gwamnati don haka mun shirya tsaf muna jiran su a dai sun dai za a yi zaɓen to insha Allah APC ta riga ta tafi Eh, honorable garba datti muhammad eh, kana da matsayi babba wannan jam'iyyar ta apc <laughs> mai mulki eh, ka ji abin da shi mai gari ya faɗa kai me za ka ce kan shirin ku na 2027 a shirin shirgan adawa yana da yanci a faɗi duk abin da yake so abin da zan ce maka 'yar manuniya ta nuna kana ganin da yadda ake ta fita daga sauran jam'iyyu ana shigowa a jam'iyyar apc wanda yake na ƙarshen nan ma za mu karɓi tawagan gwamnan Kano da 'yan majalisunsa na jiha da na tarayya da ciyamominsa gaba da kuma wasu jihohi. So a yawanci wanda suke gwamnati sun san abin da ke gudana kuma sun ga direction ɗin da kasan ta tafi da kuma ci gaban da aka samu yasa ake tururuwa ana dawowa. so kamar shi akwai maganan da ya na kuskure na cewa 'yan jam'iyyar CPC sun shigo wannan maganan ba gaskiya ba ne. Mu ne 'yan jam'iyyar CPC mu ne aka zaɓa mun yi mitin muna da gwamnoninmu kamar irin Aminu Bello Masari da muka yi mitin da su da su shi ne kaɗai mai zinariyar kujera wanda a CPC shi kaɗai ci zaɓe da sauran manya-manyan mutane yau muna da gwamnoni kamar guda uku wanda yake cpc suka yi da umar bago da comrade ah, nasiru kauran gwandu da ah, ah, umar duk malam umar duk wadanda gwamnan katsina muna da speaker muna da ministoci wanda yake duka 'yan wannan jam'iyya ne suna nan inda suke kuma mun yi mitin mun ba da sanarwa wanda yake duka jigajigan wanda suka yi cpc suna ciki wanda suka rike makamai suka ci zaɓuɓɓuka ba irin wanda ko kansila ba su iya ciwo mana ba amma suna ikirarin su ncpc to shine nake son gyara mashi wannan cewa ba gaskiya ba ne akasari ko shi shugaban kasa laji kanshi muhammadu buhari kafin ya rasu ya daɗa jaddadawa cewa shi dan jam'iyya ne akwai dai mutanen da suka so a ci gaba da su a wannan gwamnati bayan sun ci na baya ganin cewa ba samu wannan gurbin ba suka balle suka zama 'yan adawa suna adawa da wannan gwamnati suke ganin za su iya fitowa su yake ta. Amma honorable eh. garba da ti kafin ka ci gaba ina jin watakila eh. kamar ko ka manta da shi tsohon ministan shari'a bakar Malami ne da shi kansa Da, ah, garibin ah, Bello Kasim. Ba kai ya kamata ka bashi amsa ba ni nake da amsar da zan bada. Ai ko ni nake da amsa da zamba da, Eh, ina son ka fahimci wani abu a ah, Kaya. A siyasa akwai mutane biyu, kashi biyu ne. Akwai 'yan siyasa, akwai kuma 'yan neman mulki. Wayannan da yake girga duk takara ya kawo su, suwa suka yi jam'iyya. Ka kira na ina zuwa takara ne a lokacin takara bane. Lokacin da muke cikin suna a kakara, gaban a lokacin da muka yi cikin gwamnan takara ne. Gwamnan ke da yana takara ne. Lokacin da muke yi gwamnan gwamnan Kebbi yana lebo bai taba yin CPC ba. A ah, ya yi mana ka tambaye shi da rajista ya yi ina da rajista a dokan na to ya yi kuskure. ya yi wa Najeriya laifi kenan duk a lokacin ko ba me ne gwamnatin Najeriya yin rajista in kana aikin gwamnati haramun ne yi rajista da shari'a to ya yi da ya kamata a kai shi ko ka riga ta yi hukunci akan wannan mataimakin sa mataimakin kun fa mu muka kafa shi ba ta ka ba wayan suka kun ko ta riga ta yi akan wannan da Allah eh Na ce ba CPC mu muka kafa ta waɗanda suka zo suka yi takara ba za su gaya mana ba. A ka ka ka ka kariya ne ba ka mu ba ka mu takara a wasu da ni aka kafa ta. CPC suka yi takara. Da ni aka kafa ta Mu ka muka ta muka kafa CPC. Na yi CPC ne shugaban su na kwamfan da majalisa gaba cpc. Ni ban ba san ka ba ne kawai. Mu za mu faɗi su waye jan CPC. A kai ba dan CPC ba ne mai kai a ciki waye fanka ni ban san ka ba ma. In ba yanzu kake magana. Takara ka zo kai ai. a tun kafin eh, ni takara da ma dan majalisa ne kuma daga majalisa na shiga ka tambayi ka tambayi chairman dinka duka shugabannin ka ko ko ya sanni ko ba shugabannin ka na ADC ai duk yan takara ne waye ba ta ya shigo ba a tiku ne obi ne ah, waye duk mutanen da kuke da takara yake kawo su shi ne suka zo yi a CPC ba wai daga kirgan nan ba su taba yin CPC ba ta kai ma baka taba yi ba wai sanka ai ba san ka, ni ban ka ba Ah, bari honorable garba bari mu ah, malamai bari mu yi abun nan ɗaya bayan ɗaya. To da kai can bayan gida ne baka da wani tambayi a gaskiya matinka. Ah, baka da tasiri. Honorable garba eh, garba bari mu ah, yi ɗaya bayan ɗaya. Zuna ne da na da a CPC. A ina a CPC a wani zon. masu sauraro mu dakata a nan makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya mu ci gaba da jin wannan dambarwar tsakanin jam'iyyar APC da jam'iyyar ADC. A madadin GTA Hausa Amurka ke magana ni Nasiru da Ma'al Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu Elikaya, yanzu kuma ga Bala Dahiru, Bronco da labaran wasanni. bari mu leƙa wasannin da aka fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa na premier nigeria mako na 21 kano pilas a gida Abi warriors ta doke ta da ƙwallo ɗaya mai ban haushi bayelsa united kuwa ta samu nasara kan shooting star da ƙwallo biyu da babu ba sun sulhunta ta fili-sifili tsakaninsu da Barau FC. Ekorodi City kuwa ta samu nasara ne akan Kwara United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Sai Nasarawa United ta samu nasara akan Niger Tornadoes da kwallo biyu da ɗaya. Plateau United ta doke kungiyar kwallon kafa ta wuki Tuwares da kwallo ɗaya mai ban haushi. Rivers United kuwa sun samu nasara akan Remo Star da kwallo daya da babu. a jiya an kammala gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka na shekara ta 2025 wadda a kasar morocco ta karbi bakunci ƙungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ta samu nasarar lashe wannan gasa bayan da ta doke mai masaukin baki kasar morocco da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe inda aka shafe minti 120 ana fafatawa inda kungiyar ta kasar senegal ta lashe lambar zinari yayin da kasar ta morocco mai masaukin baki ta samu lambar azurfa ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta nigeria ta samu nasarar matsayi na uku ne wanda ta lashe lambar tagulla bayan da ta doke kasar masar da ci hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida wasan da aka yi shi a ranar asabar kungiyar kwallon kafa ta super eagle din ta kasance ita ce ta fi kowace kasa lashe mataki na uku a wannan gasa inda ta lashe sau tara a gasar premier league kuwa kungiyar kwallon kafa ta wolves sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta newcastle sai kuma everton ta bi aston villa har gida ta doke tara da kwallo ɗaya mai ban haushi la liga kuwa kungiyar kwallon kafa ta labente ta samu nasara kan hetafe da kwallo ɗaya mai ban haushi atlantico madrid ta doke deportivo alaves da kwallo ɗaya mai ban haushi celta vigo ta samu nasara kan rayo volcano da kwallo uku da biyu yayin da real sociedad ta doke barcelona da kwallo biyu da ɗaya a gasar sira na kasar italy kuwa kungiyar kungiyar kwallon kafa ta bologna ne da ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya roma ita ma ta fi kungiyar kwallon kafa ta turin har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya ac milan ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta lens da kwallo ɗaya mai ban haushi fama kuwa sun sulhunta sufuli sufuli tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta genoa bundesliga na kasar germany kuwa stuttgart ne suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da union berlin sai kuma wasannin da aka fafata tsakanin asburg da kuma kungiyar kwallon kafa ta freiburg da aka tashi a wasan biyu da liga na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta strasbourg ne ta samu nasara akan mainz da kwallo biyu da daya yayin da paris fc ta samu nasara akan nantes da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta rennes kuwa sun tashi canjin daya da daya tsakanin su da habri olympiacos sun samu nasara akan bristol da kwallo biyu da daya bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria A fagen wasannin dambe kuma ga Abubakar Adam Funtuwa da rahoto. a mutuwa take masu mu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wani lokaci ta fatan an wayi gari cikin ƙoshin lafiya. sana abubakar adam funtuwa daga nan filin fafatawa a jihar nasarawa inda muke kawo muku fafatawa a yaƙi da ake yi na hannu wasa mai kama da fada wanda kuma ko shakka babu na san kun zura ido da kuma kasa kunne domin jin yadda ta kaya a jihar nasarawa a fafatar da za a yi tsakanin ali kanin bello da shida wato a dogon dogo sai kuma garkuwar cindo da alasan garkuwar bagon yan sanda kowannensu wato jarumi ne sai dai abin za a cewa ta canza zane a lokacin da aka zo wannan fafatawa domin ko alƙanin bello sarkin dambe da shi da tsohon sarkin dambe garkocin da dukkaninsu ba halittu wannan wasa ba su ya kawo uzuri to amma dai wasan ya bada armashi domin kuwa dogon dogo mai takwasar daga bangaren gurma da shi da alasan garkuwar bahagon yan sanda sun kece raini domin kuwa wasan ya tashi ya bar wasu da wato hawaye a fuska tare da wato zarewa su tafi ta bayan fage ba tare da an sani ba wato arewa ta kenan domin kuwa gurma da sun yi nasara akan wato arewatawa inda dogon dogo mai takwasara ya sumar da garkuwar bahagon 'yan sanda wato alhassan kenan ogan boye ko da ya take masu sauraron mu an ce wato gani ya kori ji kuma a ce ji ya kori wato ji daga bakina ga yadda wasan ta kaya na ya Idris dogon dogo ga dabban ogamboye dogon dogo alasa ogamboye dogon dogo alasa ya kai farmaci fa haso biyu dogon dogo na mai tukwasara shine mai farbaza daga bangaren gurmada alasa ogamboye shine mai jarbaza daga bangaren jamus gaban nan daga nan gidan idris bambarewa ya karolo local government jihar nasarawa gaban nan alasan garko bago yan sanda dogon dogo na mai tukwasara ga dabban nan alasa dogon dogo alasa dogon dogo alasa dogon dogo ga dabban nan alasa ogan boye dogon dogon mai tukwasara ga dabban nan kai tsaye duniya dambe saka muku nauyin wannan damban alasa ogan boye dogon dogo ga dabban nan alasa ogan boye dogon dogo na mai tukwasara ga dabban nan alasa alasan aradebe alasan ogamboye dogon dogo alasan ogamboye dogon dogo ka bannan gajan bannan gajan bannan la ilaha illallah wallahi dogon dogo ya mata alasan dogon dogo ya sumar da alasa kai ke daga nan barbanyan ya harka ta harka ta lalace wallahi wallahi ya sumar da to kamar da ku jana shewa haka gidan ya rude da ihu da kuma wato ya ta kaya ya ya ya ya haka wannan wasa ya kaya masu sauraron mu za mu tsaya a nan da fatan watan ya nishaɗantar da ku wato sai kuma a shiri na gaba za mu kawo muku yadda aka yi wato gumurzu a sauran sassa daban-daban na wato gidajen damben najeriya abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya la'ana To da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiya ta Litinin sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijiyar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen ciki har da shirin na duƙe tsohon ciniki. Kamin na madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande wadda ya jagoranci kawo muku shirin da sauran abokan aiki waɗanda kuka ji da ma waɗanda ba ku ji ba a nan ni sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku wuni lafiya mu kuma allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.